نفوس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya haɗa mu a daren lahadi ranar asabar kenan goma ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da shida yau kuma muna ranar ashirin da bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a wannan masallaci mai albarka a cikin garin port a jihar rivers a najeriya domin lacca akan abin da ya shafi al'amarin azumi a watan ramadan sacen da aka bayar sacen da aka bayar na lantar shi ne ƙalubalen matasa a watan ramadan ƙalubale na matasa a watan ramadan idan aka ce ƙalubale da hausa ana nufin wato wani abu wanda yake tayar da hankalin mutum ko kuma wanda yake gwada mutum kuskurensa ko wanda yake zaburar da shi domin ya tashi yi wani wanda ya kamata yi ne bai ba ko wanda yake yi bai daidai ba wannan shi ne kalubale wanda al'auka ana cewa tahaddi tahaddahu bi ma'ana ya tayar masa da zaunar da yake ya sa shi ya tashi ya sake duba al'amuransa ko dai ya abin da baya yi ko ya gyara abin da yake yi har da ya idan aka ce matasa kuma a ƙurfi na shari'a shine duk mutumin da ya balaga zuwa shekara arba'in ɗan shekara goma yaro ne ɗan shekara ashirin goma zuwa ashirin wato ɗan shekara ashirin sai a ce ya yunkura amma bai gama zama matashi amma za a iya ce masa matashi majalar zuwa shekara talatin yana saurayi samartaka su tana cika zuwa arba'in daga arba'in kuma zuwa hamsin a lokacin mutum ya gama barin marhala ta samartaka ya bar marhala ta matashi daga hamsin zuwa sittin ya zama dattijo daga sittin zuwa saba'in ko ya rayu irin rayuwar da ba a tunanin yin wata haka daga saba'in zuwa tamanin kuma yanzu ya zama ya fara zama alaƙaƙa daga tamanin zuwa casa'in idan ya kai shekara casa'in to ya kai haddin da ba ma a tunanin mutum zai kai daga casa'in zuwa ɗari kuwa wannan yana da rai amma daga kan mutunci وابن عشر من السنين غلام رفعت عن نظيره الأحلام وابن عشرين للسبا والتساج ليس يثنيه عن هواه ملام والثلاثين قوة وشباب وقيام ولوعة وغرام فإذا زاد بعد ذلك عشرا فشدة وكمال وتمام وابن خمسين مر عنه سواه فيراه كأنه أحلام وابن ستين عاش ما قد كفاه واعترفت وساوس وانتقام فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام وابن السكين لا تسلمي عنه وابن السكين ما عليه كلام فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حليم لم يزل والسلام حوالي آه، رمضان وتر رمضان غير السنة هي المسلمة وأن الشيء ترى على الزاد وكان المسلمة يداوون فيهم tun kafin zuwa musulunci dama akwai su an kira shi da suna ramadan saboda a lokacin da rana take takewa a kasashen larabawa dafa wani suke yin zafi ko su zama karram ba. wato kamar garwashi saboda duba da irin yanayin haka sai larabawa suka saba suke ce musa ramadan yana zuwa ran sha'aban da shawwal shi ko sha'aban shekarar yaki kenan watan yaki da ake rarrabuwa taushe ta taushe ta jama'a su fita shi'ibun shi'ibun da haka sai aka samu ta sha'aban shi ba shawwal lokacin da amfani yake daukewa har ta kai ta kawo dabbobi daga suna ta shudu bi agnabiha suna daga jelarsu lokacin da suke guda kiwo shi ne ake cire ta shawwal daga shi kuma sai watan da ake dawowa gida a zauna jira hajji shine tabudul arabu fi qulubiha sai aka ga wata zulqa'ida sai kuma watan hajji da hijja sai kuma watan da Allah ya haramta yaki tun talatali shine al-muharram sai watan da aka canfa watan da ake shiga cikin ƙari da yanayin kakanika da rashin tasfarrul jiyu wato aljihu yana zama sifir babu komai gida ya abinci ya kare sai aka samu safar to sai kuma watan kaka da na ɗaya da na biyu da biyu da awwal da biyu da shaya to sai kuma jumada watan sanyi wanda abubuwa ta tajammadu bihi ashiya abubuwa suke daskarewa a da ana cewa jumada hamsa da jumada fitta daga baya kuma zuwa musulunci ake cewa jumada kula da jumada tsara wannan shine wata wata ramadan shine wata tara wanda shine Allah subhanahu wataala ya ta mana yin haka zuwa cikin sa to da aka ce kalubalen matasa a wannan ramadan kamar dai ana nufin a tunatar da matasa wasu abubuwa da ya kamata su yi ko dai waɗanda ba sa yi ko kuma suna yi amma a gwada musu yadda ya kamata su yi a kuma sa musu himma da kai wataƙila an ce matasa duba da yawan mahalattan galibin su daga matasa ne ko kuma duba da cewa yawanci waɗanda suka fi buƙatar faɗakarwa su ne matasa tun da yawanci dattawa za ka ga ba su suka samun matsala tsakanin su da Allah ba sai ka ga dattijo ilimin sa ba yawa sosai amma tarbiyyar sa da wurin su da yi wa Allah biyayya ya ishe shi wannan ilimin da ya samu shi ko matashi sai akwai ƙalubale a gaban sa da yawa to wato abin da nake hukunce a nan abin ya shafi matasa kuma ya shafi dattawa ne ya shafi matasa irin su alaram zan faɗakar da mu akan yanayin da magabatanmu suka kasance da irin rayuwar da suke idan wata ramadan na kawo a gurguje matasanmu a abubuwan magabatanmu Allah ya shiga su da rahama wanda su ne wanda suka gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka gajar da ilimin manzan Allah kuma ga 'ya'yansu da almajiransu sai kuma su da almajiransu suka gajar da shi zuwa ga almajiransu a haka aka yi kuma mana haka mana addini wanda idan aka ce mummune ke ake yi tafarkin mummune da Allah yake magana a kai farkin su saboda haka idan muka kalli yanayin yadda suke watakila idan da za mu kwaikwayi irin su za ka ga mun shafa a rayuwa? abu na farko da za mu kalla shi ne yanayin yadda suke rayuwa da alƙur'ani sun wannan alƙur'ani a yau kuma ya gani za ka zo ka tarar da ramadan ya zo ya wuce amma sai ka ga tsakaninmu da alƙur'ani akwai gam da nisa wanda ko mun sani ubangiji subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani dan a dinga karanta shi kuma a yi amfani da abu da ke cikin sa wannan annabi sallallahu alaihi ya gaya mana cewa da harafi da yanka karanta kana da lada goma la aqulu alif lam mim harfun ni ba wai na ce ita ce alif lam mim kai harfi ne walakin alif harfun harfin harfun mim harfun Abdul Aziz ibn Abi Dawud Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin magabata yake cewa adraktuhu na riski magabata yajtahiduna fil amal salih suna yin iya bakin kokarin su da ijtihadi wajen aiki na gari fa idza fa'alu alaihim al-himma fa idza fa'alu waqa alaihim al-ham idan watan ko kuma idan watan ya tunkaro to sai ka ga damuwarsu gaba ɗaya ta tattara akan me ya kamata su yi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Hafiz Ibn Rajab al hambali a cikin littafinsa da Ba'iful Ma'arif wanda littafi ne da yi shi ya watanni da kuma kwanaki na shekara kowane wata in ya kawo shi sai kawo abin da ya sani na tarihi da maganganun da suka zo na asar da hadisai a kai a ƙarƙashin wata Ramadan yake cewa bayan ya kawo hadisin Fatima Allah ya kare da a gare ta wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa take cewa inda Jibra'ila alaihi salam mala'ika Jibril ya kasance kana yu'arifu al-Qur'ana marratan in dai azumi ya zo to yana zuwa ya tare a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga karanta masa Qur'ani dake dake manzon Allah yana maimaitawa duk azumi tun ba a gama saukar da alqur'ani ba sai mala'ika jibril ya zo ya tare a wajen annabi yana karanta masa alqur'ani in ya karanta sai manzon Allah ya yi shekarar da manzon Allah zai bar duniya sai mala'ika jibril suka yi sauka biyu da manzon Allah sama a cikin saukan ne ya karanta wa manzon Allah shi a jere irin jerin da muke karantawa a yau kun san ya sauka daban-daban suratu al'alam ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyi biyar suka sauka kafin ta ƙara ta sauka an saukar da suratul qalam an saukar da suratul mudaththir an saukar da suratul muzammil da suratu suratu al-hijr fasta'al ma tumar an saukar da wani sura daban-daban haka ya saukar in to amma daga baya sai mala'ika sun ya karanto masa daga fatiha sai bakara في آل عمران في مثال في ماجدة في أنعام في أعراب أنفال توبة يونس هود يوسف إبراهيم رعد حجر نحل إسرائيل ذهب مريم هاي كل واحد أجيرين ماذا ملايكة بيجي يقول سيدي سوكاتي قلني هر سوكاتي تعالى محمد صلى الله عليه وآله وسلم bukhari da muslim sun da daga Allah ya ba su cewa wato kwamin da suka yi da matsala sai salama da malaika jibrilu a dare ɗaya suka yi da wannan ne sai malaman suka ce idan da mutum zai iya samun karfin da zai karanta alkur'ani a dare ɗaya to haka haka ya kamata yi domin ya yi koyi da limamin mala'iku kuma da limamin mala'iku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine karin musamman kuma idan mutum zai iya zaɓar dare domin idan za ka tashi karaya wato kafin mu zo maganar sallah ka karanta alkur'ani a cikin dare lokacin da mutane da yawa kake barci ko kuma lokacin da idanun mutane baya kanta domin a lokacin mutuwa take sauka kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna nashi'atal inna nashi'atal layli hiya ashadu aqwa wa aqwamu qila Allah ya ce inna nashi'atal layli lalle gefen dare da mutum yake tashi yayin karatu Qur'ani da sallah hiya ashadu wa qan wannan lokacin shine aka fi samun dace tsakanin abin da mutum yake faɗa da kuma abin da zuciyarsa take yi shi yasa zo a cikin kira ibn kasir da wani tafiya a shafi miqa'an wa huwa mu'ila kuma karatun ma shi ya fitta yiwa a lokacin da mutum ya shi da daddare Ko kuma ko ba komai watan ramadan shi ne watan da Allah subhanahu wa ta'ala ya da cikin ya ce watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da aka saukar da alqur'ani cikinsa domin ya zama shari'a ga mutane sa'an nan wa bayyinatin min alhuda wal furqan da kuma hujjoji min alhuda na shari'a wal furqan da kuma raba gargama tsakanin ƙarya da gaskiya to saboda haka kaga kenan watane na jajircewa abinda zai kara tabbatar mana da haka shine su magabata da suka biyo bayan manzon Allah sallallahu sahabbai da tabi'ai sun tashi sai ba wajen raya daren Ramadan da karatun qurani al ibn Yazid an ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya kara yadda a gare shi ya kasance duk kwana biyu sai yayi sauka misali in azumi ya kama ranar Alhamis tsakanin Alhamis da Juma'a ya gama saukar daya. kuma sai ya sako sauka ta biyu ranar asabar da lahadi ya gama sai ya sako ta uku litinin da talata ta hudu laraba da alhamis ta biyar juma'a da asabar yanzu da gobe zai ɗauta shi da ke kullum izu talatin yake yi al'aswar ibn yazid an wanda tabi'iyun ne sita min rijalin kutub sita yana cikin malaman su bukhari su muslim cikin rubutu na sa'i su abu da su ibn maza da imam ahmad duk gaba ɗaya ta hanyar wasiƙa tsakanin shi su akwai da rijal amma dai da hadisin da mutarrafin fi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir abu abdullahi al-asfini imam dar al-hijra imamu na malik Allah ya kansa da rahama ya kasance idan azumi ya zo kamar yadda ibn rajab ya ta a cikin lafa'in yana ajiye koyar da hadisi idan almajirai sun zo sai ce to jira sai ramadan ya wuce za a ajiye karatun A sai kuma ya dubi ba akan qurani sai kuma ya ci gaba da saukar alqur'ani ya dauki mushaf ya rike gashi dai gangaren ne shi ma amma duk da haka yana rike mushaf yi ta kwami yi ta kwami har sai azumin watan ramadan ya wuce سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري Allah ya karsa da rahama ɗaya daga cikin shugabannin mumine na lokacin da ya su shekara ta ɗari da da ɗaya ya riga maliku ma malik ɗari da tara ya kasance idan ramadan ya zo to dukkan dukkan abin da ka san yana yi shi ma ajewa yake yi sai ya ɗau alƙur'ani magana kuma wani wata mubala'a sake kuma komawa a karatu duk da mahimmancin karatu amma sai a ce a koma zuwa ga alƙur'ani sa'id ibn jubayr almajirin abdullahi bin abbas wanda idan mutanen kufa suka zo shi ibn abbas ma tambayoyi na addini sai ce wai daga ina kuka suka ce daga kufa ya ce tas'aluna ni wa inda kuma kulli ummi dahma kuke zuwa ku tambaye ni bayan ibnu jubair yana tare da ku wanda ana tunanin dai a cikin almajiran abdullahi bin abbas ba kamar sa wanda hajjaj ibn yusuf ya kashe shi a shekara ta 95 bawan Allah ne matabin Allah wanda tunda hajjaj ya kashe shi tunda hajjaj ibn yusuf ya kashe shi bai kara kashe kowa ba saboda irin baiwar da Allah ya masa da aka zo za a kashe shi hajjaj ya ce ya ce ku kyale ni in sallah raka'a biyu hajjaji ya ce me yake cewa suka ce ya ce yana so ya sallah raka'a ya ce kada ku bar sai suka ga yana neman gabas sai ce hawiluhu ila qiblatin nasara kuma da shi ya kalli inda kiristoci suke ana mai da shi ya karanta fadin Allah fa aina ma tuwallu fa aina ma tuwallu fa sama wajhu Allah aka aka shi tunda aka shi hajjaji bai kara zaman lafiya ba har mutu. da sa'id ibn jubayr Allah ya tsaranta da rahama shi ma fiqa ne yana cikin rijalul sitta ya kasance shi ma kamar yadda wato aswad yake duk kwana biyu sai ya sauke alqur'ani a watan ramadan ba bacci izu 30 yake zabid ibn al-harith al-yami wanda alhamadani ɗaya daga cikin al'adun fiqat ne salaf ya rasu shekara ta ɗaya, bayan hijira wanda shubbat ibn al-hajjaj al-makki al-ataki idan ya ganshi ya kasance yana yabansa yana cewa mutum ne na alkhair kana rajul khair fiqa ne shi ma yana cikin rijal sitta yayi ruwayoyinsa daga wajen tabi'ai manya shi ma tabi'i ne amma yana cikin ƙananan tabi'ai ya kasance idan ramadana ya kama to an gama maganar wani abu kuma sai ya ɗauko alƙur'ani ya tara mutane ya rarraba muke ce ku zauna na ta tilawa sai a ta musaffa haka ake hasiyar maganar ya haka zalika alwalid ibn abd malik ibn marwan wanda bayan rasuwar babansa ya ci gaba da mulki wanda bayan shi Suleiman ibn Abdul Malik bayan shi Umar ibn Abdul Aziz ya kasance yana cikin wannan sai sifanta su da ibada shi ma ya kasance idan watan ramadan ya zo wato yana yin sauka goma sha bakwai to rubuta ka raba goma sha bakwai a raba ta ashirin da tara kaga yan kwanaki kaɗan yake soke alƙur'ani nan abu awana alwabbah ibn abdullah al-yashkuri malamin su bukari ne tuka ne shine yana cikin tabakar farko a cikin manyan malaman su bukari ba abu awana mai musnad ba wannan kasar su bukari yake wannan al ibn abdullahi da al-yashkuri malamin su bukari ne yake cewa shahidtu qatada yace ni na ga qatada da ido na qatada ta gudu da amata saduki wanda tabi'i ne shi ma sika yana cikin alma Abdullahi dan Abbas yace na ga qatada yadrusul qur'ana fi ramadan ko yudarrisul qur'an yana zaunar da mutane ya to yanzu lokacin qur'ani ku zauna a yi karatun qur'ani kamar irin tafsirin nan da muke sauraro Ar-Rabi ibn Sulaiman ɗaya daga cikin al'a'immatin sikat yana cikin magabata na gari yake cewa Ar-Rabi ibn Sulaiman al-Muradi dalibi Imam Shafi'i ne wanda shine yana cikin ƙarshen wanda Imam Shafi'i ya gani a rayuwarsa mutumin kirki wanda idan ka yadda za a ji yake yabansa a cikin jiya to yake cewa na ga imam shafi ya khtumul qur'ana fi shahri ramadana 60 qatma kun ji ba wato imam shafi so 60 yake haddace yake karanta alqur'ani a ramadan 60 qatma wa fi kulli shahrin 30 qatma sannan a kowane wata kuma yana yana yana yana sauka 30 na'am kaji wannan shine bahaushe ya ce in ruwa ya tsami sai akuya mai gero in ban da su shafi yi waye zai kullum kenan sau ka wani sai ce kamar ba zai yi ba zai yi sai dai mutum bai sa aka ba saboda qur'anin ya zai musu abinci tun karanta shi ya yi laushi sun sha fari kamar yadda gargawa to mu dawo kuma dungurungun haihuwar ɗahar hanji imam bukari bukhari muhammad isma'il ibn ibrahim ibn mughira ibn barduzba al-ju'fi al-bukhari abu abdullah amirul mu'minin fil hadith Allah ya ji da rama, ya rasu shekara ta 162 Imam al-Bukhari ya kasance idan Ramadan ya zo kullum sai yayi sauka wannan Bukhari da kuke ji ne wanda shi da ba shi da mata ba shi shagalar da shi ba ba ba da shi Haka ya rayu ya gama sai neman ilimi sai ba da ilimi to haka imam bukhari yake kullun ya katma yana yin sauka alqur'ani kuma yana tashi bayan sallar tarawih bayan sallar tarawih kullu salati layalin bi katma duk bayan sallar tarawih zai zauna yayi karatu wannan na daban ne sai ya sauke duk bayan kwana uku sai yayi sauka yana raba ismi shirin shirin yake wannan haka suke ibn rajab al-hanbali a cikin lataif al-ma'arib yake cewa wa inna ma warada an-nahyu an qira'ati al-qur'an fi aqall min salati ka ce mun ai manzo Allah ya ce da Abdullahi dan Amru in za ka yi kada ka wuce kwana uku kai sauka sai rajab wanda kun san baka nake ne na hadisi ya san komai a hadisi Allah ya tsanda da rahama to sai yake cewa halin da manzon Allah ya ce kada a yi sauka a kwana uku ala mudawamati alal mudawamati ala zalik manzo Allah yana nufin kada kullun rayuwarka ka dinga kasa da kwana uku amma in ramadan ya zo fil awqatil mufaddala amma a waɗansu lokuta irin su ramadan yace ka ramadana khususan layali allati yutlabu fiha laylatul qadri musamman ma a inda ake riwayar laylatul qadri a wasu amakin mufaddala ko a wasu wurare kamar mutum ya je makka ka makka liman da kala an ghairi ahliha ga wanda ya je wanda ba dan makka ba fa yustahabbu al-ikas to anan ana so in za ka iya sauki qur'anin ma ka sauki wannan abu na farko kenan kalubale na farko qiyamul layli a ramadan idan muka kalli a abuwan karatun alqur'ani a ramadan sai abu da biyu kalubale na biyu sallah wanda tana cikin abubuwan da suke wahalar da mu a wannan ramadan wani lokacin sai ka zo ka ga masallaci kamar mutane zuwan dole suke yi banda sallar farilla sallah ta nafila wanda ko mazala sun salama ya ce man kama ramadana duk wanda ya tsaya ya sallah a watan ramadan imanan wasu sabon gufira lahu ma taqaddama zambi ne wanda ya yayi sallah ta nafila saboda Allah da neman yarda Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata nan da sa to kuma mun sani manzo Allah sallallahu ya gaya mana cewa ita qiyamul layli alama ce ta mutane na gari kuma ba wanda yake tashi qiyamul layli sai wanda yake mai rabo a cikin qiyamul layli ne mutum yake kaɗaita da ubangijinsa subhanahu wata'ala yake fuskantar mahaliccinsa domin neman yardarsa da kuma nuna godiya a gare shi akan abin da ya bashi qiyamul layl tana ceto mutum daga bala'i na duniya da lahira duk girman ka duk irin matsayinka a wajen Allah in baka qiyamul layl kana da rabuwar matsayin da baka taka ba Imam Bukhari ya kawo ya rawaito hadisi a cikin kitabu kitabu tahajjud a cikin Sayyid Bukhari kitabu tahajjud babu fadl qiyamul layl babu da yake magana a kan falalar qiyamul layl sai kawo hadisi da sinadun da zuwa ga Abdullahi dan Umar ce lokacin muna matasa kun ga matasa aka ce muna kwana a masallaci kowa in yi mafarki yana zuwa ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ni ma nake so ina ma in yi mafarki ya gaya wa annabi Ya ce to wata rana sai ni mafarki ina kwance ga wa'ansu mala'iku nan sun kama kamar yadda ake mutum fafa ya ce sai suka yi kama da ni suka dinga tafiya da ni hatta a bi ala nar jahannam sai gashi sun zo da ni da wutar su yace fara'aituha matwiyatan ka tsayyil bikin sai na ganta ashe ita jihar jahannama yadda ka san ana daure rijiya haka take a tsoron rayu ne zuru wanda za a zira mutum yace wara'aitu fiha unasan yu'azzabuna a'rifu kuma wallahi na gano wa'ansu mutane zan iya ga muku na san su a duniya da adadin su azaba to amma bai faɗe su ba da saboda maslaha suna cikin munafukai ne ruwa kamar da yace na ga wane da wani da wani su wani din nan duk da kuke ganin su din na gan su munafukan da suke tare da annabi sallallahu alaihi kenan cikin waɗanda imani bai rasu su yace ina ganin naka sai na dinga a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar Allah ya raba ni da wuta Allah ya raba ni da wuta yace can sai wani mala'ikan ya zo tare sai ke ce lam tura lam tura ba hankali ba za a tsora ta ba yace ce na farka to in kai mafarki annabi kake zuwa ka gaya wa ya fassara maka kai yanzu ka yi wannan mafarkin ka je a fassaro maka <laughs> kace sai na kasa zuwa gaya annabi yace sai na gaya wa ƴar ta Hafsa fa za'amat annaha akhbarat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tace min ta gaya wa annabi mazala da ke cewa inna abdullahi rajulun salih a wata kuma ni'mal mu'minu abdullah ma da lada mu'mini abdullahi law kana ya min minan layl amma ina ma dai yana qiyamul laifin aka ce abdullahi dan kuma tun daga ranar da ya kara fashi qiyamul laifin, ba har ya gaba da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu fara'at qama min al-layl fa salla Allah ya ji mutumin da ya tashi cikin dare ya sallah wa da ahlahu sai ya tashi matar sai ya tashi mutum sallah fa abat nadaha ala wajhi alma in ta ki tashi ba mata ruwa a fuska sannan ita ba matar Allah ya ji kanta da ta tashi ta yi sallah ta tashi mijinta in ya ki tashi sai ta ba masa ruwa wanda ya tashi ya mun layli da ayoyi guda uku inji manzo Allah ce lam yuktab min al-qabil a ranar ba za a rubuta shi a cikin maraf kana ga falalu ba wanda kuma ya mun layli da ayoyi goma kutiba min alqanitin za a rubuta shi a cikin na duk inda ka ji alqanitin to albashin da za a ba su ran alƙiyama har da shi wanda kuma ya raka'a ya ya karanta ayoyi 100 to wannan kutiba min almuqantari ranar da ake tsoron tsallake sarari yana cikin bashin da za a kafe a ce su wayannan za su tsallake wanda kuma ya kawo aya dubu a rana daya ma'ana izu goma kenan kutiba min alzakirin Allah kaseeran wa zakiran ya rubuta shi cikin azzakiri nan ba a kafiran wa zakira to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wasa ba a watan ramadan haka zalika sahabbai hasan al-basri hasan ibn abul hasan al-basri ɗaya daga cikin malamai a tabi'ai yake cewa lam ajid shay'an min al-ibadati ashadd min as-salati fi jawfil layl ban taɓa ganin abin da yake da wahala ba irin mutum ya tashi tsakar dare yayi sallah a cikin ibada Abu Usman An-Nahdi ɗaya daga cikin tabi'ai wanda ya riski Annabi sallallahu alaihi sama amma ya musulunta bayan manzo Allah sama ya rasu wanda tika ne yana cikin rijalus sitta yake cewa tadayyaq tadayyaftu Abu Hurairata wata rana na karɓi bakuncin Abu Huraira ya sauka a wajena a matsayin bako sab'an ta bakwai a wajena fakana huwa wa ahluhu sai gashi da shi wa mar'atuhu wa khadimu da shi da matarsa da kuma yar aikin su bai wasu ya tasimuna laila filasa suna yin timetable gaba ɗaya gidan da ba a barin gidan ba a barin gidan ba mai kiyamul lail sai to gaba ɗaya tun daga farkon dare har ƙarshen su sai an tsaya a yi sallah yadda za a yi shine ke baiwa ki fara yin sallah sai ta fara misali daga farkon dare bayan isha za ta yi ta nafila har sai dare sulufin dare na farko ya fita shi kuma yana sallama matarsa to sa'annan kuma sai bai wata koma ta kwanta sai shi ya tashi ko matarsa ta tashi ita kuma sai ta tabi wannan baiwar sai ta bacci shi ma ya ci gaba da bacci sai ta yi sulusi na biyu shi kuma sai ya tashi sai ya cike sulusi na uku ma'ana koyaushe akwai mai tsayawa a cikin Allah ya kare yadda a gare shi yaqtasimuna simunan laila aslasa shaddad ibn aus Allah ya kare yadda a gare shi Abu ya ala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tafi wajen baccinsa yadda ka san wato wata kwaya ce da aka toya ta saboda gajiya da kiyamun lalle sai ka je yana sai sai ya tashi in ya gaji sai ce Allahumma inna jahannama la tad'ani ana ya ubangiji fitar jahannama ba za ta bar ni bacci ba sai ya tashi ya sallah Dawus ibn Kaysan al-Yamani shi ma suka ne cikin almajiran Abdullahi dan Abbas ya kasance yana tabbata akan shimfidarsa da ya dan kwanta sai ya tashi kuma ya yi alwala sai kalla sai wala kuma sai a tashi sallah har sai gari ya wai kullun haka yake yi Tawus ibn Kaysan al-Yamani Abu Usman An-Nahdi wanda muka yi bayanin a can baya yake cewa a Malik ibn daga Imam Malik Allah ya ji kansa da rama a cikin muwatta ya rawaito daga Abdullahi ibn Abi yace sami'tu abi yaqulu naji sayyidina abubakar yana cewa kunna nan sarifu fi ramadana min al mun kasance muna yin sallama daga qiyamul layl a watan ramadan fa yasta'jilu al qadam bi it'ami bi it'ami makhafat al fajr sai an kusa ta da sallar asuba sai sai lokacin kiran sallah ya kusa sa'annan zaka ga ma'aikata sun je suna ta kawo abinci da sauri dan a cika da a kira as-salatu ba a ba a ba a yi sahur ba ma'ana ana fifita ma yin sallah a cikin azumin fiye da wato ainihin watan ramadan dawud ibn husayn ko da yake yana da matsala a aqida amma dai imam malik ya yi ruwaya a wajensa dawud ibn husayn daga abdurrahman ibn hurmuz yake cewa كان القراء يقومون بسورة البقرة في ثمان ركعات malaman mu mahaddata a wannan lokacin sun kasance suna karanci suratul bakara a raka'a takwas fa idza qama bi hal qurra'u fi 12 raka'a ra'an nasu annahu kutifa anhu idan aka samu wani limami ya raba suratul baqara a raka'a 12 sai aga wannan limamin ya yake saukakawa ne haka ma'ana a raka'a takwas ake karanci suratul baqara kenan din raka'a ɗaya, daya rabin izifi da sumuni ɗaya kenan ko kusa da aka. to haka suke bayan Allah a watan Ramadan wanda idan da za mu yi a sarfin su ba dan lokaci ba da sai mu dade muna kai sun kasance ya e, al-Imam Ibn Jawzi Allah ya kansa da rahama yake cewa wa'lam katani anna salafa kanu fi qiyam al-layl ala sab'i sab'i tabaqat katani cewa magabata suna da ajujuwa bakwai wajen qiyamul layl aji na farko yace kanu yuhiyuna al-layla sun kasance gaba ɗaya daren ba sa bacci tun daga farkon dare har ƙarshen sa a ramadan suna fara sallah tun daga farko bayan sallar isha har sai lokacin sahur za su tsaya su sahur kuma su tafi da sallah asuba ba sa bacci sai ramadan saboda ba za su ma ramadan yazo shaddan izaro aji na biyu kuma suna raba daren biyu aji na uku kuma suna raba daren uku su yi sallah a kaso ɗaya kaso biyu kuma su yi su yi bacci wannan kuma shi ya fi soyuwa a wajen Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi Bukhari da Muslim kaso na hudu kuma suna kasa daren shida sai su sallaci dare sai su sallaci kaso ɗaya bisa biyar rabo kuma sai su bacci kaso na biyar kuma aji na biyar su kuma sun kasance suna yin sallar gwargwadon iyawarsu amma dai suna yi gwargwado suna ba ba ba sa san jikinsu kaso na shida kuma shine wanda suke raka'a hudu ko raka'a biyu kawai su sallama to akalla yan uwa kada mu zama cikin wa'anda ba za mu ɗauki kasan mu a cikin wa'annan bayan Allah a cikin irin kasan da wa'annan bayan Allah suke yi ba akwai abubuwan da suke taimakawa mutum wajen ya tashi ya yi kiyamun laili abu hamid al-ghazali Allah ya kansa da rahama mai ihya ulumuddin ya kawo mana su na farko dai in kana so ka yi sallah ka samu ka tashi ka kiyamun laili to kada ka yawaita cin abinci da yawa kar ka tara wa kanka gajiya wajen cin abinci da yawa da kuma abin sha kai mai da watan ramadan ya zama wata ne na baje kolin abinci iri daban-daban na biyu kuma inda hali za ka iya ɗaukar hutu a wurin aikinka a watan ramadan saboda kamar yadda likitoci suka faɗa a wato duk a shugan da ke jikinka gaba ɗaya baya lokacin da ke ɗauka baya wuce awa shida da zarar kai exhausted ɗinka da ayyuka kuma kuma sai a dinga zuƙan na jikin liver ɗinka na jikin hantarka to kuma ana zuƙa kuma ana wahalar da hantar jikin ma kuma yana wahala to amma idan ya zanto kai kifin ɗin kanka a wajen da ba za ka dinga shan wahala da yawa ba to ba za ka gaji da yawa bintali kuma ba za ka yi bacci da yawa ba za ka tashi ka yi da laili sa'annan kuma inda hali tsakanin azahar zuwa la'asar ka yi ƙailullah ka ɗan yi bacci ko da na 'yan mintuna ne ko na awoyi wannan ma yana taimaka maka wajen karfafa sai ka ka samu ka tashi mun laili sannan kuma kada ka dinga yawaita aikata laifuka da saba wa Allah idan dai ka rage rage saba wa Allah to Allah zai baka damar tashi kai mun laili sannan kuma ya zanto ba hasada a cikin zuciyarka domin wanda yake da hasada a zuciyarsa baya samun damar tashi yayi mun laili sa'annan kuma ka zanto mutum mai tsoron Allah sa'annan kuma ka san me falalar ita ainihin qiyamul lailin kuma idan kana tsaunar Allah kana tsaunar abin da ke wajen Allah in dai kana kana wannan za ka ga wato ka samu damar yin qiyamul lailin. abu na dab da karshe wanda daga shi sai na karshe shine kalubalen mu a abin da ya shafi kyauta da karamci a wata da hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga Allah dan abbas Allah ya kare da a gare shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwalan nas bil khair manzo Allah ya fi kowa yawan kyauta wa kana ajwadu ma yakunu fi shahri ramadan amma in ka ga manzon Allah a watan ramadan to ya fi koyaushe kyauta yace lokacin da mala'ika jibril yake zuwa su gana su yi kwamin alqur'ani in ka ga manzon Allah yana kyauta yadda ka san iska ce da aka an tayo ta tana samun komai to haka manzo Allah yake kara da abin da yake hannunsa wajen kyauta muhallaf a cikin sharhin bukhari yake cewa daga ciki a cikin wani hadisin akwai falalar ayyuka na alkhairi kuma a cikin ayyuka na alkhairin wato wa anna ba'daha yaftahu ba'dan wa yu'inu ala ba'd yawan kyautar da kake a watan Ramadan kamar tana taimaka maka wajen yi wa Allah da'a sai Allah ya taimake ka ya baka damar wato ainihin bauta masa ibn rajab yake cewa Imam shafi Allah ya kanta da rama yace ahabbu yake cewa ahabbu eh, eh, oh, oh, menene uhibbu lirrajul ziyadata bil judi wa uhibbu lirrajul az-ziyadatu bil judi fi shahr ramadan iktida'an bi rasulullah sallallahu ana so mutum ya ƙara kyauta da karamci da yake a watan ramadan domin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama misali in ka kasance baka ba da abinci a gidanka yanzu ka sa wa wa'yansu kwano na musamman a dinga fata musu da shi ana ba su fi sabilillahi Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi ya kasance in yi azumi baya karya kumallo baya baya shan ruwa ya buɗe baki sai an kirawo masa musulmai sai sai da nafi'u je ka nemo man muskini mu ci abinci ba zai fara cin abinci ba sai ya tabbatar da wato ainihin an zo masa da miskinai haka zalika Yunus ibn Yazid al-Aili ɗaya daga cikin al'immat istiqat yake cewa ibn Shihab az-Zuhri ya kasance idan Ramadan ya zo fa inna ma huwa tilawatul Qur'an abin da yake yi daga tilawa al-Qur'ani da taqara sai kuma wato ainihin ciyar da abinci Hamad ibn Abi Sulaiman ya kasance idan watan Ramadan ya zo yana shirya buɗe baki na mutum ɗari kafin Ramadan ya ƙare sai ya ciyar da mutum ɗari kuma ya kasance yana ba su bayan wato kana yudihim ba'da al-eid li kulli wahidin mi'atu dirham mi'atu dirham bayan idi kuma duk wanda yazo ya ci abinci kuma sai a bishe da dirhami 100 a ce to gashi wannan kyauta ne fi sabilillah abu na karshe shine wato kalubalen a watan Ramadan shine wato rashi rage yawan cin abinci wannan yana daga cin abin da ya kamata a ce an faɗakar da mutane zuwa gare shi domin in ramadan ya zo muna mai da watan ramadan ya to wato mausumi ne na na abun nan wato mausumi ne wani lokaci ne na nau'anta abinci sai ka ga mutum ɗaya an kawo masa abinci kala biyar shida an kawo masa shinkafa an kawo farfesu an kawo dankalin turawa an yi faɗan zogale sa'annan kuma wata tsira ga doya ta ga kuma da mayata ga dankali ga doya ga kunu ga koko ka ga gashi nan abinci kala daban-daban in ya miƙe ya barar raje in ya ci abinci ba zai iya tashi wanda kuma wannan ba haka ba ne. bai kamata ba domin la'allakum tattaquna da aka ce domin ku samu kariya daga cututtuka da suke damun ku wanda kuma yawancin cututtuka suna shiga sakamakon wato ainihin yawancin abinci ne domin a ah, mara lafiya in rashin lafiya sai rashin lafiya sai a hana shi cin abinci sai ga an fara ɗaukan mataki na abin nan wato hadisin zaid ibn aslam yake cewa a babansa aslam al'adawi yace yayi rashin lafiya a lokacin sai na umar yace fastad'a umar ibn al-khattab tabiban sai sai na umar yasa aka kira man likita yana zuwa likitan yace fa fahamani an at-ta'am sai yace daina cin ya ce hatta kuntu a na nawata min alhimya sai da ya zanto da karshe dabino kawai ake ba in sa in dinga tsotsa a bakina saboda tsabagen rigakafi domin rashin lafiya tana shigar ka lokacin da ka ci abinci kuma kana samun jikinka akan samu abin da kira tarakkul na jiki saboda lokacin da baka san irin aikin da hantar ka take yi ba da kuma aikin da wato digestive organs ɗinka suke na jikinka abubuwan da suke al'ajin zatul hazaniya abubuwan da suke narkar da abinci a jikin ka ba da za ga irin self da take karawa wajen saboda idan ka sa abincin a bakin ka bayan ka ragargaza shi da haƙoranka sannan wannan yawun da yake ɗiga a kansu ya fara dissolve ɗin abincin in ya shiga cikin naka a can cikin cikin naka a jikin ita ma'ida ɗin uwar hanjin taka akwai glass ɗin da adadinsu kowanne kuma akwai wazifar da Allah ya ɗora masa kuma fitarsa akwai kuma abin da yake rage maka a jiki wanda adadinsu da suke sauka a kan abinci idan abinci ya shiga ya kai miliyan 35 35 millions of wannan al-gudadul asabiya ake ce musu a likitanci na larabci wanda su suke fara maraba da abincin tukuna su canja masa launi to sa'an nan wannan kusarar da take daga a matsarmama ko maɗaciya ta narka abincin cells ɗin da suke taimakawa wajen koro hydrochloric na ruwa a cikin cikin su ku adadin an ce billions of cells ne ba a san adadin ba kawai sai a ce sun kai billions of to a lokacin kowanne ya tashi yana aiki wannan yayi wannan yayi yawancin abincinka an ce a duk minti ɗaya kana karar da cells na jikinka kusan miliyan 120 to lokacin da cin abincinka ya karu to adadin waɗanda kake karawa ya karu to kuma an ƙara wa hanta aiki adadin wanda take reproducing ya ƙaru to sa'an nan kuma tana rage maka kuzari yasa wanda ya ci abinci da yawa zai sha ruwa da yawa in ya sha ruwa da yawa kuma zai yi kasala sannan alheri da yawa zai wuce shi shi yasa Ibrahim ibn Abi Ayyub yake cewa Muhammad ibn Amr ya kasance idan azumin watan Ramadan ya zo to abincin da yake ci baya wuce loma ɗaya biyu shikenan ya gama yasa Abdullahi dan Umar ba mun karanta a baya ba baya shan ruwa sai ya sa an kawo masa miskini mm. wata rana na ya je ya rarumo masa wani haɗamamme aka zo aka baza sukura aka fara cin abinci Abdullahi dan Umar yasa aka fito da abinci haka dan dai ka dan tsakuru wannan ka tsakuru wannan amma mutumin nan duk ƙwarya in ya kama sai ya ga bayanta har Abdullahi dan Umar ya kasa cin abinci yana kallon sa yana fita sai Abdullahi dan Umar yace ya ce kakka ƙara zuwa min da wannan mutum saboda manzo Allah yake cewa al-mu'minu ya'kulu fi mi'anin wahid wal kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a shi mumini yana cika hanji ɗaya ne shi ko arne da munafiki da fasiki kamar yadda yazo a wata ruwayar yana cika hanji bakwai ne a cikin cikinsa to shi mumini in ya cika dan an ce wata rana sababin wannan hadisin wani mutum ne ya zo da annabi sallallahu alaihi to ba musulmi bane sai maza Allah ya ta aka sauke shi aka masa abinci ƙwarya wajen bakwai iya cinye sai ga karamcin annabi sai ya musulunta washe gari da aka masa ƙore bakwai din yana gani sai ya ci ɗaya sai ce ya ishi sai maza Allah ya ce almu'minu ya akulu fi ni'amin wahid wal kafir ya akulu fi sab'ati amha da haka sunna ce karan kankanta cin abinci kada a dinga narka abinci yadda mutum zai iya ci ya cutar da kansa amma inda hali ka ci wanda yake da diet balance diet wanda zai hada maka komai da komai ka samu vitamin din da zai taimaka wa idanka da wanda zai taimaka wa jinka da wanda zai sa maka nishadi da wanda zai taimaka wa kwakwalwarka da wanda zai sa maka kuzari idan aka sifanta maka kuma kada ka yi sassauta wajen cin ganyayyaki da abin da ya shafi abu mai dan maiko da su madara da mai suka mai zaki saboda hantarka tana shan wahala kuma tana buƙatar zaƙi amma kada zaƙin ya huce misali yadda zai iya cutar da kai musamman idan mutum yana ciwon shuga to ya zama wajibi mutum ya kula da abin da ya shafi cin abinci sa'annan akwai abin da ya shafi wato kiyaye harshe da ƙarancin surutu an karɓo daga abu hulaira ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa mu Allah yana cewa mallam da yada'a zu duk wanda bai daina ƙarya ba wal amala bihi da kuma aiki da ƙarya a wata ruwayar wal jahal falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu Allah bai ce maka bar abincin wanda maka ka je ka ci abincin ka tuta ya kana azumi kana ƙarya muhallab yake cewa a cikin sharhin sa na bukhari yana da sharhin sahih bukhari yace wa fihi dalilun anna hukuma siyami al-imsaku an ar-rafath wa qawl az-zur wajibi ne mutum ya kame da ƙarya da kuma magana ta baka ko magana da take da alaka da jima'i kama ku an ta'ani wa sharab kamar yadda baka cin abinci baka shan abin sha hadisi ya tabbata a sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idza asbaha ahadukum yawman sa'ima duk ranar da ɗaya daga cikin ku ya dau azumi fala yarfa to kada yayi magana da ta dan shafa harkar jima'i ko wani abu mai kama da haka wala yajhal kadi wauta wauta shine ka zaji wani ko ka tsokani wani a wata ruwaya wala ya yafsuk kuma kada ya fasikanci fa in imru'un shatamahu idan wani ma ya nemi ku yi zage zage aw ko ko zo ya takale ka ya tsokane ka ya nemi fada fal ya to abin da so ka ce inni sa'ibun in nisa. to haka ake so kullum ka kasance amma anan قاعدة أصول الفقه ذكر min من أفراد العام wala ولا يخصص a nan an faɗi cewa ranar da kake azumi saboda an fi so ka zama haka a ranar da kake azumi amma har ranar da baka azumi ma inda za ka yi haka Allah haka yake so haka shari'a take so Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito yake cewa laysa siyamu min at-ta'ami wash-sharabi wahdahu ba wai za ka yi azumi ne baka ci abinci baka sha ba kawai walakinahu min al-kadhibi wal-batili wal-laghawi wal kai ana so ma har rantsuwa ma kada ka dinga yi kakkai ƙarya hawar gima da irin job din nan da abubuwan ban dariya da muke turawa a WhatsApp mu daina in azumi su kawai mu dukufa akan abin da yake da fa'ida wanda yake a ciki akwai bauta wa Allah har yanzu ibnu abi shayba ya rawaito a cikin musannaf a cikin abin nan musannaf na abi bakar ibn abi shayba daga sayyidina ali Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa laysa siyam min at-ta'ami walakin min al-kadhib wal batil shi ma ya faɗi irin wancan magana ta sama haka zalika al ibnu kai, daya daga cikin salaf yake cewa Abu Dharr al-Ghifari tabi'i ne yace Abu Dharr al Allah ya kare yadda a gare shi yace idza sumta in kai azumi ranar da kake azumi yake cewa to fatahfaz mastata'ta kai ko fatahaffaz ka dinga taka tsantsan kira ma ba kowace zaka shiga ayi da kai ba don haka shi talqu bin qais ya kasance ranar da yake azumi ba ma ya fita daga gida sai dai in sallah zai je in dai ba sallah ba kamar da Abubakar ibn Abi Shayba ya rawaito ba ya fita sa'an nan kuma an karɓo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda yake cewa idza sumta sun sam'uka wa basaruka in dai ka yi azumi to ya zanto bakinka da kunnanka wani lisanuka da harshen ka duk suna azumi anil ga buran ƙarya wal ma'asami da sabo wada azal khadim hatta masu aikin ka ma bayin ka ka cutar da su wal yakun alayka wa qaru kuma kai kokari ya zan a ganka da kiyayewa wata kina da nutsuwa wannan nutsuwa ta aiki wannan nutsuwa ta jiki yawma siyamika wala taj'al yawma fitraka wa yawma siyamaka sawa kada ya zanto a ga cewa da ran da kake azumi da ran da baka azumi din ɗaya ne abubakar ibn abi shayba ne ya rawaito shi a cikin musanna sannan ya zo daga an karbo daga ata kamar yadda abdurrazzaq ya rawaito yake cewa naji abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yana cewa idan kunta sa'iman fala tajhal duk ran da kake azumi kada ka dinga yin wauta wala tasabba ka kuma kai yan geniya da su mutane wa in tuhila alayka ko da an yi maka wauta faƙala faƙul kawai ka ce inni sa'imun ni azumi yake mujahid ibn jabar yake cewa khaslatani man hafizahuma salima lahu sawmi duk wanda ya kiyaye wasu abubuwa guda biyu to azumin ka ya kubuta al-ribatu wal kadhib kada kai giba kada kai ya da ka hirar bal da muke yi matasa in azumi ya zo kamata ya ma'ajar magana kallon bal da hirar bal mu bauta wa Allah a wannan ɗan tsohon lokacin da muke abu na ƙarshe ‘yan uwa abu na ƙarshe mai mahimmanci shine kula da lokaci a watan ramadan hasan al-basri yana cewa yabna adam ma anta ayya ya kai dan adam ka sani fa rayuwarka lokaci ce idza zahaba yawmun duk ran da aka ce yau rana ta huce to zahaba ba ka wani bangare naka ya tafi kenan ba zai ƙara dawowa yabna adam in ja san ya ce ya kai dan adam naharuka zaifuka fa ahsin ilayhi idan yinin ka zo maka to bako ne yazo maka ka kyautata masa naharuka suka fa asin ilai fa innaka in asanta ilaihi irtahala bi hamdika domin in ka kyautata wannan yinin nasa to zai tafi yana gode maka wa in asata ilaihi irtahala bi dhannika idan ko ka munana masa baka yi abin kirki a cikin sa ba to zai tafi yana tsine maka yana zargin ka wa kadhalika lailatuka haka zalika daranka Eh, shi dai hasan al-Basri yace cewa ad-dunya salasatu ayyam duniyar nan da kake gani kwana uku ce kawai immal an ko dai jiya kad zahaba na fi jiya fa ta riga ta wuce wa imma gadan ko kuma gobe yake cewa to fa la'allaka la tudriku baka sani ba wata kila ba za ka kai gobe wa immal yau ko kuma yau falaka to yau wannan yau din taka ce fa'amal fihi kai kokari kai aikin da zaka yarda da Allah a ciki Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ma nadimtu ala shay'in ban taba yin nadama akan wani abu ba nadani ala yawmin gharabat fihi shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yafid fihi amali ce yau rana ta fito ajali na ya ragu kwanakin da aka ɗeba min na duniya sun ragu kuma ban ƙara komai a ayyuka na na alkhairi ibn qayyim Allah ya kansa da rahama yake cewa ida'atul waqti ashaddu min al-maut wato bannatar da lokaci a banza ya fi tsanani fiye da mutuwa li'anna ida'atul waqti taqta'uka 'anillah domin bata lokaci yana raba ka da Allah ita kuma mutuwar daral akhirah ita kuma mutuwa tana raba ka da duniya da mutanen duniya ta kai ka zuwa ga Allah saboda haka ɗan uwa a nasiha ta gare mu baki ɗaya wannan kalubale ne a gare mu ya zama wajibi mu dage mu zage daske mu bauta wa Allah a cikin wannan wata mai albarka Allah ya ba mu ikon aikata abin da magabatan mu suka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم kuma ba da sauraro muna addu'a amma wani wani da ba ka ba saboda mun samu kankarta kuma kuma a cikin ba ba